Sashen Hausar na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata biyar ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To Zarfilu a jiya litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Rasha Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin na Abuja wata anguwa a Kiev babban birnin Ukraine. 'Yan sanda a Sacramento a jihar California sun sanar da kamin da suka yi a jiya litinin nasaba da harbin kan mai uwa da wabi da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata wasu da dama a tsakiyar babban birnin california kana sake komowa akan karagar mulkin afghanistan da kungiyar taliban ta yi a cikin watan agusta biyo bayan janyewar amurka a kasar da ke tattare da tashin hankali ya jefa mutanen afghanistan a cikin bakin wahala a cewar wani sabon bincike To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wata kungiya mai kama da ta addini dauke da makamai ta bullo a wani yankin jihar Kaduna. Nan suke yawan hudda za su iya za ka samun su tun safe har yamma amma ba za su kwana nan ba. Ok ba kusan inda suke kwana ba a san inda suke kwana ba a daji ko ba 'yan kungiyar Boko Haram ba To mu dai ana kiransu 'yan ansaru. haka kuma yayin da ake cikin watan ramadan mai tarin albarka ko menene fatan talakar kan rayuwa cikin wannan watan kun ga lamari kaya sun yi tsare ko in ka sai a ce maka abu ya yi tsada la Allah mu talaka a sassarta mana ai mana abuwa da Allah wallahi to alhamdulillah mu da gode ma Allah haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farkon na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeli. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban Rasha Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin na Abuja wata anguwa a Kyiv babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaƙi. biden yana faɗa wa manema labarai a fadar white house ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a abuja wannan kadai ya isa laifin yaƙi amma za mu tattara bayanai an kwashe gawar gawarwakin fararen hula 410 daga wasu yankunan birnin kiev da aka sake kwacewa a hannun sojojin rasha a wannan lokacin in ji babbar lauyar gwamnatin ukraine irina venediktova shugabar hukumar zartarwar tarayyar turai ursula van der leyen ta fitar da wani sakon twitter a jiya litinin cewa kungiyar tarayyar turai za ta tura masu bincike zuwa ukraine su taimaka mata tattara bayanai akan laifukan yaƙi a jiya litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara abuja da yaƙi ya kace-kace da shi 'yan sanda a birnin sacramento na jihar california sun sanar da kame da suka yi a jiya litinin saba da harbin kan mai uwa da wabi da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata wasu da dama a tsakiyar babban birnin california yayin da akalla wasu mahara su biyu suka yi harbi sama da harsashe 100 kuma mutane suka gudu domin su tsira da rayukansu. 'yan sanda sun ce sun kama dandre martin mai shekaru 26 a matsayin wanda ke da hannu a harbe-harben akan zarginsa da kai hari da wani mugun makami da kuma kasancewa mai laifi da ke dauke da makami mai cike da harsashai 'yan sandan ciki da sashen zaratan 'yan sanda na swat sun sami bindiga guda daya yayin binciken wasu gidaje guda uku a yankin kamen na zuwa ne yayin da aka gano mutane shidan da aka kashe a harbe-harben da ya faru a ranar lahadi da misalin karfe biyu na dare lokacin da aka rufe mashaya kana mutane suka cika a tituna da ke kusa da gidan majalisar dokokin jihar karan harbe-harben kan mai uwa da wabe ya sa mutane sun gudu cikin firgici a unguwar da ke kusa da filin wasa na gold one arena inda kungiyar wasan nba ta sacramento kings ta yi kawaici na wani dan lokaci ga waɗanda lamarin ya ritsa da su kafin wasan su na daren lahadi. sunan jima kaɗan baba zai sake da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda a daidai lokacin da al'ummomi a wasu sassan jihar Kaduna ke fama da hare-haren 'yan bindiga da sacen mutane don neman kuɗin fansa. Wasu al'umma a yankin karamar hukumar birnin Gwari sun ce akwai wasu mutane da ake kira 'yan ansaru da ke yawan zuwa garuruwan su ɗauke da manyan makamai. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ci gaban labarin. yankunan kuello kwasa-kwasa anguwar gwandu anguwar makera da shado na karamar komar birnin gwari da yana cikin garuruwan da waɗannan mutane da al'ummar yankin ke cewa sun yi kama da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ke yawan zagawa ɗaya daga cikin al'ummar yankin da ya nemi a sake sunan shi ya ce duk da manyan makaman da waɗannan mutane da ake kira da 'yan ansaru ke ɗauke da su ba su taɓa cutar da wani ɗan wannan yanki ba. Mu dai waɗannan mutane ba dole kai magana da su ba su 'yan ansaru nan da ake magana. Din za ka gasa sun sabo kaya na sojoji amma a kansu sun naɗe shi da wannan ihram ɗin kamar na 'yan boko haram kaga suna zuwa kuyallo unguwar gwandu unguwar makera kwasa-kwasa suna dan shigowa shado nan suke yawan hudda za su iya za ka iya samun su tun safe har yamma amma ba za su kwana nan ba ok ba ku san inda suke kwana ba a san inda suke kwana ba a daji kuma ba yan kungiyar boko haram ba to mu dai ana kiransu yan ansaru amma in suka zo me suke muku in suka zo suna ma mutane wa'azi za su shigo masallaci su gaya maka sai dan yi maka karatu karatu bayan haka su ce a ƙarshe ka nemi makami eh ka nemi makamin kare kanka da tunda waɗannan hilani akwai ran da za su gudu gurin suke cewa in sun gudu ba ku da makamin da ku tare su din su suka hana fulanin nan su rika wulakanci abin da suke so wato kuna nufin su yan ansarun ma babu wani fahimta tsakanin su da yan bindiga a ba fahimta tsakanin su da yan bindiga saboda ko yanzu su fulanin sun hijin tsoron waɗannan mutane su yan ansarun suna da makamai ne suna da makamai makaman su kuma za ka ga su kai kai da ganin makamin kai ka san Allah da ya kiyaye amma kuma ba sa farwa kowa ba su farma kowa amma duk abin da aka nuna shi aka ce yana yin ta'addanci kuma za su kama shi ku tsakanin ku da su babu wani cutarwa kenan mu a yanzu dai wallahi ba su cutar da mu hannun bubun waya suna bada da da an ga wani abu emergency a kira su kuma suna taimakawa to kaga yanzu mu dai yanzu mun saki jiki da su ba da hilani ba amma taimakon wani abu ka ba su ba za su ansa ba ba sa karban kuɗi ba sa ansa wani abu a hannun ka dai kuma ba za su kwata ba kuma ba za su kwata ba duk da rashin cutarwa na 'ya'yan wannan kungiya da ake kira ansaru masana na harkokin tsaro na ganin suna da haɗari kamar dai yadda manjo hashin kwamaritaya ya nunar hakika wannan al'amari ne mai ban tsoro da kuma ta da hankali domin abin da hakan yake nuni shine tamkar babu wata hukuma mai faɗa a ji a wannan yanki na biyu duk irin abin da suke yi na kamar su nuna mutane ƙauna salo ne a haka su ja ra'ayi mutane da yawa su rika kare yawan su ta yadda daga karshe in suka yi karfin da ba a tsammani ba za su iya gagarar ita kanta hukuma a daidai lokacin da za ta farga lallai lallai abin da ya kamata gwamnati ta yi shine tun da an fara samun irin wannan bayani ta sa ido kuma ta karfafa matakan tsaro a irin wannan yanki don bai yiwuwa a inda ake da hukumomi a ce sai wa'yansu masu zaman kansu ne za su iya zuwa suna taimakawa al'umma akan abin da ya shafe su na bangaren tsaro. Dama dai an taɓa samun wata ƙungiya mai kama da irin wannan a yankin jihar Naija can a baya. Kuma ko a 'yan kwanakin nan ma akwai rahotannin ganin irin waɗannan 'ya'yan ƙungiya a wasu yankunan ƙaramar hukumar Igabi. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata dai gwamnati ta zauna da waɗannan mutane domin jin manufofin da suka dosa tun kafin abin ya gagari kundila. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikra. Har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. masu tattaunawa na majalisar dattawan amurka sun cimma yarjejeniya akan wani shiri da ya kai ga rage dala biliyan goma akan kudin yaki da covid-19 in ji manyan masu tattaunawa na democrat da republican a jiya litinin amma matakin zai dakatar da duk wani tallafi da amurka ke taimakawa kasashen ketare don yakar cutar shugaban democrat masu rinjayi a majalisar dattawa chuck schumer daga jihar new york ya ce wannan shirin zai baiwa gwamnati makami da muke bukata don yaki da cutar sanata mitt romney na republican daga jihar utah shi ma ya jaddada cewa kudaden da aka adana a wannan shirin na nufin amurkawa ba za su kare ko dala ɗaya ba za a yi amfani da akalla rabin kasafin wannan shirin wurin bincike da kuma yin kayan jinyar cutar a cewar wasu bayanai da ke kushe a cikin takardun da jagororin tattaunawar shuma da rumni suka raba za a kuma yi amfani da kudin a sayi rigakafi da yin gwaji za a kashe akalla miliyan 750 a gudanar da bincike a kan sabbin nau'ukan cutar covid-19 da kuma faɗaɗa yin rigakafi a ƙarshe hukuncin da hukumomin cambodia suka yanke na soke lasisin gidajen jaridu guda uku abin tsoro ne in ji wani mai sa ido a kan kafafen yada labarai matakin da ma'aikatar watsa labarai ta ɗauka ya shafi jaridun bayong times da cambodia today da kuma gidan talabijin na yanar gizo khmer cover tv ko kuma kctv a takaice dukkanin kafafen yada labaran guda uku ana zargin su ne da watsa wasu bayanai da suka saba wa ka'idojin aikin jarida da kuma kwangilar kasuwanci da ma'aikatar ke hanawa a cewar wata wasikar ranar sha biyar ga watan maris daga south prasid wanda ke zama sakataren gwamnati a ma'aikatar yada labaran a wata hira da murya amurka a makon da ya gabata Tochi Yutiya na jaridar Cambodia Today ya ce ya yi imanin cewa matakin yana da alaka da labarin da aka buga a shafinsa na yanar gizo akan kurakuran da ke tattare da tsarin ba da kungilar gwamnati. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yayin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ɗauki matakin rage harajin kayayyakin masarufi da rage wa talakararren cefane a wannan wata na Ramadan mai albarka. Amma har yanzu farashin kayayyakin na ci gaba da hawa. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Bako ya haɗo mana. Yayin da ake farko-farkon soma azumin Ramadan a kasashen musulmin duniya da kuma matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka na sabsabta haraji domin baiwa 'yan kasuwa damar yi wa al'umma sauƙi musamman irin wannan lokaci da ake yawan sayan kayan masarufi ana iya cewa abin ana sakiya ne kai na kaba domin kayayyaki a kasuwanni na ci gaba da yin tashin hadarin gwabron zabi inda in ka ɗoka ɓangaren dankalin turawa ya yi kwance kwancin kwana ya halba daga farashin da yake na kamin azumi ya kama kuma 'yan kasuwar sun ce ba da gare su ba ne. Sunana Malam Sani mai sai da kuma turakin kasuwa. Kan turakin mun zauna ke dai da ya kai ciki wanda wani goma. Amma kuma masu rama su so Kuma da abin da azumi ya kama can wajen soshe sun karama kuɗi. Duk buhu lokacin na sayan shi sha shidda. Za su wasa ya kai zai ji ka ashirin har da kuɗi ko da uku. Haka zalika mun daure muka leka a wurin 'yan sayar da kayayyakin kaji inda a nan ma koke-koke yawa ga jama'a a baya-bayan nan su ma masu kajin da zabi da kayan tsuntsaye suka ce farashin ya karu saboda babu kayayyakin. Alhaji Salu mai kaza. Yanzu ana samu ɗari uku da hamsin ana samu jikka biyu ana samu ɗari uku da ishirin eh, yan kankana gaskiya. Zabo shi kuma jikka uku da hamsin. Ya ɗan ƙara gaskiya saboda babu su. Don ga wurin wanda suke yanzu waɗannan in ba da yanda an da su ya mai da zuba kai suke komi nan. Hmm, ko ba gaskiya ba. A dai talaka sai dai a ce in ana son a more marayuwa irin wannan lokaci na azumin Ramadan sai dai a saurari kamshin miya a makwabta wannan shi yasa na sadu da waɗansu mata da na ga sun yi zamako zuwa kasuwar domin jin ya suka ga kasuwar a irin wannan lokaci kuma abin da muka ji koke-koke ne kawai gare su. Kun ga lamari kaya sun yi tsada ko yi karta sai a ci maka abu ya yi tsada la Allah mu talaka a sassata mana. Aya mana afuwa da Allah. Wallahi to alhamdulillah mu dai gode ma Allah. Amma muna son a dan sassauta Allah shi taimake mu shi sa mu dace Allah Ubangiji shi za wanga azumi shi zan sanar sanadin tsira gare mu Allah shi taimake mu da Allah ɗaya muka kai mu dan shi an mai taimakon bawa malamai sun ture sosai da yin kira ga masu kayayyaki masu sayarwa a cikin kasuwanni da masu hannu da shuni da cewa su ji tsoron Allah irin wannan lokaci don kar su ƙara ma kayayyaki kuɗi saboda ba lokacin hohor farashin kaya ba ne kamar irin yanda Malam Aminu Daurawa da yanzu haka kiran da ya yi tsakanin Nijar Najeriya ke ci gaba da yawatawa a shafin yanar gizo domin faɗakar da jama'a na cewa sauki yana da kyau a irin wannan lokacin. sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To Allah ya samu dace a gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai. Saka mai wuya. maganganun nan da shi dan maliki ke faɗi an ce wallahi tallahi a ran bakin buhari ake yi ana cewa ya ce kaza shugaban ƙasa ni zan iya a ran baki da yadda ka san shi da bai canza ba ni ina da bambancin ra'ayi wajen wannan rubar da ya ce mai girma shugaban kasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun buhari wai har yanzu shi shugaban ƙasa bai gane yana da miyagun kwadawa ba har yanzu honorable masu neman mataimakan shugaban kasa in ma an kawo shi arewacin kasar nan ne mutum ɗaya ne jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC bayan da aka kammala babban zaben shugabanni na jam'iyyar da ke mulkin najeriya ta apc wasu sun zo suna korafin cewa ap a jam'iyyar nan ta apc fa ta koma hannun mutanen pdp domin dukkan manyan jigogin da aka zaba su jagorance ta daga yanzu ai pdp ne haka ne to wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a yau amma ba shi kaɗai ba ne domin ko bayan shi akwai zargin da ake wasu gwamnonin arewacin najeriya na cewa duk matsayin da ke ɗauka game da harkokin zaben shugabannin apc nan ya ta'allaka ne game da burinsu na zama mataimakin shugaban ƙasa sabo a zaben shekarar 2023 to wannan ma haka ne shi ma To kafin mu ci gaba da jin muhara din bari mu ji wasu ra'ayi masu alaka da wannan. Ni Ali Modu Sharif duk lokacin da nake takara na gaya jama'a Najeriya in an yarda a yi takara a zone namu ma'ana mutanen North East. Amma party ta yi zonin position na national chairman to north central ma'ana duk wanda yake cikin north east ba zai saya takara ba ni kuma mai biyayya ne domin fati ba zai iya ya dauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban kasa wanda shine shugaban fati shugaban mu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni bana jayaya To madalla, to ga Nasiru ya shigo da bakin bakinsa domin ci gaba da wannan muhawarar wacce za mu fara daga maganar zargin da ake na cewa APC ta hako ma hannun 'yan PDP. Ustaz Abubakar eh, Yunus Abubakar, eh, me za ka ce akwai waɗanda suke cewa wasu waɗanda suka dade masu jinin 'yan jam'iyyar PDP yanzu su ne suka dawo APC suke yin abin da suka ga dama kuma suna da tasiri kan wannan eh, babban taron na jam'iyyar APC. Eh alhamdulillahi a cikin maganganun da shi gamna yan rufa ya faɗi yana daga cikin zama da aka yi da abin da ya furta kuma ya rubuta a rubuce. Ya ce jama'a da yawa sun shigo cikin tsarin wanda ba ma da su aka tsara wannan tsari ba suna so su hargitsa mana tsari. Ya ce ma damar ba a yi wani mataki a kayi ba sannan abin komi ka iya faruwa. maganganun nan da shi dan maliki ke faɗi an ce wallahi tallahi a ran bakin buhari ake yi ana cewa ya ce kaza saboda wasu suna ga irin siyasar da ta soki buruku a ce wani ya ce kaza dan wato a yi wani ainihin gizo a ba mutane tsoro a cikin wannan harkar kafin wazikan shugaban kasa ya fito me ba a faɗa mana ba ai an ce shugaban kasa ne ma ya ce gwamnan Niger zai kwaci yayi kaza kaza amma ina da tabbatarwa shugaban kasa ni zan iya aron baki ne yadda ka san shi da bai canza ba wato wannan eh, rikicin na jam'iyya ce ya kamar in ba na manta ba mun yi magana ɗazu kan masu neman mataimakin shugaban ƙasa ne tsakanin gwamnoni eh, a arewacin najeriya saboda komai ya nuna duk alamu sun nuna jam'iyyar apc za ta ba da tikitinta na takarar shugaban ƙasa ne ga kudancin najeriya ustaz yunus muna jinka eh alhamdulillah kamar da na ce maka kowa yana da buri duk wanda ka ga ya shiga siyasan nan yana ga yana da wata dama ko yana da wani himma ko haɓɓasa da yake so da Allah ya bashi wani kuzari ya ga ya taimaka wa gina ƙasa yasa ka ga duk ake wannan kiki kaka to shi yasa aka sa dokoki aka sa ka'ida to ko da akwai ka'idoji sai fa an samu wanda zai ladabtar da mutane a bi dokan a masu neman mataimakan shugaban ƙasa in ma an kawo shi arewacin ƙasar nan ne mutum ɗaya ne dai kuma wanda zai zama ɗan Allah ya riga rubuta shi to in muka yi da wannan tauhidin muka zauna kuma dai ana bayani kai me bukatan ka to duk wa'annan dama abin da ustaz Yunus yan siyasa suna yadda da tauhidi ne yo ai ba sa yadda yanzu dole su yadda ai da kowa ya ai ana mutuwa dan maliki kai ka amince da cewa yan siyasar Najeriya suna yadda da tauhidi A'a bai amince ba. <laughs> Wannan rubu yana ja hadisi sosai kuma daidai ne ga wanda ya san shi ya ja kuma alhamdulillah shi na yadda da yana ya cikin waɗanda za su yadda da don kasan ba za a taro a zama duka ɗaya ba. Mm. Shi yana duban kan shi amma dai majority ba su yadda da tauhidi. Kuma da suna yadda da ana yadda da tauhidi ai da duk wannan rikicin da ake na jam'iyya bai kai ba dan kamar da ce wa shigo ya shigo da bukatar shi to wasu ma da suka shigo da bukatar sun shigo da ita mai yunwace wato da yawa sun shigo da ko a mutu ko a yi rai eh, amma eh, eh? ina ji dan maliki gari da wannan ina ji gama magana ba yawa kamar kuma maganan tauhidi maganan tauhidi suke neman um, vice president muna fatar dai in amin kudancin in sun ɗauki shugabanci to ni dai roƙona wajen shi maɗin kada a zo son zuciya a dibi wanda zai iya riƙe zai taimaki arewa kada a ɗaukan muna son zuciya shi kanshi dole yanzu sai yadda muke ganin ƙasar nan take ba mu so milkin ya bar arewa ba amma in ya zama dole don a zauna lafiya babu illa amma a samu mataimakin shugaban kasa wanda ya isa yana tsaya ya amso ma 'yan arewa yancin su ba wai wanda jejeje kana yi ka kawai an sa shi mataimakin shugaban kasa ba. Kafin mu dawo nan bari mu ji ra'ayin Ustaz Yunus. Ustaz, kai in an baka dama ko da mutane masu irin ra'ayin da watakila za su yarda da kai wannan tikitin yadda yake ta nufar kudu nan kai kana mara baya a haka tunda mun ma ji ka yi taro da Ahmad Bola Tinubu wanda ɗan jihar Legas ne. Hmm. To, ka san ni in ana wata ra'ayin ne maganan kama kama bai mata so ba da ba wani tsarin mulki ne ce haka ba. Wannan wani yarjejeniya ce aka yi abin da ake kira wani abu wani unwritten agreement wani MOU ne aka yi na jam'iyyu don dai ana so a tafi tare. amma ta ni ne a tafi a zuba ko gida ɗaya ne a samu shugaban ƙasa da mataimake daga gida ɗaya to amma yadda muke salon siyasar tamu da fahimtar tamu da siyasar ya sha bamban har yanzu cewa ake muna jaririyar siyasa to in ka ajiye wannan da aka zo kama kaman shine sai ka duba ta da fulatani zai ce maka jika furum ya e kurum wai da babu goma ba daɗi dan malikin kabi kwanaki mun eh. hira da kai a matsayinka na dan kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa kuma jigo a wannan jam'iyyar ka ce tun da kuka gama wannan aiki a tara ne ko yaushe ne ba ku hmm. ma sake ganawa da shi shugaban Muhammadu Buhari ba. Wannan gaskiya ne. Ni ina da bambancin ra'ayi wajen honorable da ya ce mai girma shugaban ƙasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun Buhari. wai har yanzu shi shugaban kasa bai gane yana da miyagun hwadawa ba har yanzu honorable ya kamata mu dubi wannan ba abubuwan wasu kai inda suke sannan kamar da ka yi magana um, mal nasiru babu ko shakka duk wani dan kwamiti wanda ka sani wanda aka yi zaben shugaban kasa muna da kungiyoyi da yawa ni ina cikin kungiya wajen kashi uku ina da kungiya ta wadda nake shugabanci ta Bahari Support Organization BSO ina da kungiya wadda nake shugabanci ta psc eh, ina da kungiya wadda muka shugabanci wadda muka shugabanci ta woman and wadda matar shi ta kafa da sauransu tun da aka gama zaɓe ban san an taɓa kiran mu da a san menene ma talakawan Najeriya suka ciki ba. Wa'anda aka ɗora kan mulki sun riƙe komai kuma kamar yadda yake magana zalunci ni dai na san har ga Allah ba ni taba cewa shugaban kasa a zalumi ne amma wallahi yana tare da zalumai kuma sun kashe kasan nan kuma wallahi ba zai gane ba sai ya sauka Hello dan Malik eh eh muna ji ka ce duka an san kwarewar shugaba Muhammadu Buhari ba ya yi mulkin soja ya yi gwamnan jihohin arewa maso gabas me yasa sai ya sauka ne bayan kuma kullum yana cewa abin da yake yana iya kokarinsa kuma an ce ma sai bayan baya nan ma za a gane amfanin sa akwai wani wani bangare da za a gane unhwanin shi baya nan akwai wani bangare da kuma gane unhwanin zai zai zai yi wuya bangare na wajen dai tafiyar da milki shi akwai rauni bangare na kuma taimaka ma al'umma da manuwohin da yake tawa da su don su je ga al'umma na ƙasa su amfana akwai su amma kuma rijiya ta ba da ruwa guga ta hana kuma shugaban ya kasa gane kuma ana nan ana ta tafiya yanzu muna da shugabanni da yawa waɗanda kahin su hau mulkin nan Allah ɗaya san sun sun san sun sun mun sani sun san halin da suka ci amma yau suna cikin biliyoyin ƙasar nan kuma an ba su dama kuma har yanzu ke faɗi aji kuma su ne gab da shi to me amfanin wannan ai ya kamata a ce ya gano tunda mutane na ta faɗa amma ba ai komi ba suna nan tunda aka fara mulkin ƙasar nan kuma suna rike da madahin iko to ya zami mu gane cewa ya ma ya gane halin da ake ciki kamar yadda honorable ya ce cewa ya fara ganewa to ya fara ganewa me aka yi yanzu nan za mu ja aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa yau lokacin da muke fatan mu zo mu yi magana Bola Tinubu da kuma dan gidansa osi banjo mataimakin shugaban Najeriya wa zai bar wa ɗaya takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na bajin Allah ya kai mu. yanzu a madadin su bakin namu yunus abubakar ahmed da kuma musa abubakar na malikin kebbi sannan da nasiru da kai wakilin mana abuja da ya shirya muhawara din ya aiko mana ita ni ne ali musufan sakuta a washington dc huta lafiya madalla yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe To sarfilu a takaice a jiya litinin shugaban. Man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم صدق الله العظيم دونكم كزوج شرمنا كرشي لاباري أتكيشي To Sarfilo a takaice a jiya litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaƙi akan shugaban Rasha Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin nan Abuja wata anguwa a ke babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaƙi. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Abuja. wannan kadai ya isa laifin yaƙi amma za mu tattara bayanai to madalla a gaishe ka masu raro anan baka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu damu ku da karfe takwas da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma ƙirɗin ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima karfe takwas na hantsi salamu alaikum